يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم الاثنين قوم رمضان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبوتي تريد أربعين تشد دي دي دا هو dubu biyu da ashirin da biyar. muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa shi neman Allah ne jasta da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu a rahma da ke nan ma'asatul islah wajen dutse nuwa rajul wajen zariya jihar kaduna tarihin najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda shine tafsirin mu na goma a wannan wata da kuma wannan shekara muna nan a cikin suratul ma'ida mun kwana aya ta 61 za mu tashi aya ta 62 gabanin mu ci gaba da tafsirin ina so in jawo hankalin mu sa na mu da tambayoyi abin da ke so in jawo hankalinmu a kai shi ne kwanakin ramadana sun fara ja yau matauki azumi na goma allah yana cewa a yawan ma'anu daji kwanaki ne irgaggu ma'ana yau aka kai azumin yau an yi ɗaya bisa uku na ramadana wallahi kowa ya taura ma kan shi yana ji a jikin shi wannan shine ramadana shi na ƙarshe babu wanda yake da tabbas za a kare wani ramadani da shi wannan damar da Allah ya ba mu da yawai ta yake alkhairi a ciki wannan dama da Allah madaukakin sarki ya bamu muka samu kanmu a cikin watan Ramadana mai iya iyawanmu mai ayyukan alkhairi wanda yake da daman ciyarwa ya yi ƙoƙari ya ciyar wanda yake da daman yin falaka, ya yi ƙoƙari ya yi falaka. wanda aka yi mishi laifi ake so ya yace ya yace wanda yake ya yanke zumunci tsakanin shi da wani ɗan uwansa ya yi ƙoƙari ya je ya sasanta ga waɗannan kwanaki na rabon aljannan idan ka bake aka gama rabawa in aka kai bayan sallah samun aljanna ya fi wahala an fi saukin samun shiga aljanna a Ramadana. Idan kai fakaci Ramadana ya fita, shiga wuta bai da wahala a wajen rababana Yanzu ne da wahala ka iya shiga wuta domin an riga an rufe kofar, kuma ba za ka iya balla kofar ba. Ita kuma aljanna an buɗe ta. Idan rababana ya fita za a rufe ta. In kuma aka rufe ta baka isa ka ɓalle ta ba. ina ma kaina nasiya ina ma duk wanda yake jin sauti na nasiya yayi iya iya shi wajen gabatar da ayyukan alkhairi mu yawaita addu'o'i mu yawaita istighfari mu yawaita mai da al'amarin mu zuwa ga Allah mu tsara mika kokon barin mu zuwa ga Allah Allah ya mana rahama Allah ya mana gafara Allah ya ba mu aljanna mu yawaita ayyukan alkhairi mu ninka wani yanzu yayi saukar Qur'ani biyu wani ya yi saukar ƙur'ani uku wani ya yi ɗaya kai nawa kai wani ya ciyar da mutane barkatai kai mutum nawa kaciyar.' ina mana nasiya mai yawaita kan alkhairi a waɗannan kwanaki kafin su kare Allah ta ba da ikon cin moriyarsu akwai tambayoyi kamar haka wannan tana tambaya mace ce wacce take zaune da miji mijin kuma ɗan cacen kuma ta san ɗan cacen menene hukuncin abincin da yake ciyar da ita ita da 'ya'yanta alhali ta san sana'a shi cacen kuma caca haramu to 'yan caca kala-kala ne akwai wanda sana'a shi ne caca ɗari bisa ɗari bai da wata sana'a sai caca akwai wanda kuma yana da wata sana'a ma'aikacin gwamnati ne zai ga ofis da safe da yamma ya dawo ya tafi karta ko ya je ya yi caca akwai wanda shi kuma bai da sana'a sai caca to duk matar da mijinta bai da sana'a kwata-kwata sai caca lalle tana cikin hatsari tana cikin bala'i kamar barayin gwamnati duk mutumin da bai da ai sana'a sai fata wannan bala'i yake kawowa gida amma mutum ne yana da sana'a amma a sana'ar yana cuta tela ne yana koya kayan mutane ya ce ya ɓace ya siyar ya ci da iyali, shi amma kun ga ai yana da sana'a bakanike ne yana cuta kafinta ne yana cuta ma'aikacin gwamnati ne yana cuta suna da bambanci da waɗanda su ba su da aiki sai cuta wacce mijinta ya zama bai da sana'a sai ta, to wajibi ne ta yi ƙoƙari ta raba shi da wannan mummunan sana'a idan ya iya bari to ke ki samo mashi abin yi in ba za ki iya yi ba to ki haƙura da aura matan babbai sukan ce ma mazajensu ku nemo mana halal za mu iya yin haƙuri da yunwa amma ba za mu iya haƙuri da azabar Allah ba za mu iya haƙuri da yunwa amma ba za mu iya haƙuri da azabar Allah ba idan ya zama mijinki yana da wata sana'a kuma yana caca ko ba a ce dole ki yi bincike to wannan ce cefanen da kai na sana'a ne ko na caca ba wanda ya daura miki wannan amma in kin san bai da wata sana'a sai caca kuma ya kiya bari to ki rabu da shi ya fi miki alheri domin in kika ci gaba da zama a haka to ko addu'a kika yi Allah ba zai saurare ki ba da cikin mawani au ijabati du'a akwai cin harama Allah ta tsare wannan kuma tana cewa mahaifiyarta tana da kishiya kuma mahaifiyar ba ta magana da kishiyar ma'ana suna gaba Sannan mahaifiyar ta ce ma 'ya'yanta duka kada su sake su yi ma kishiyarta magana wato matar ubansu kenan amma ita tana ma matar ubansu magana ba ta da sanin mahaifiyarta ba shin wannan abin da take yi yana da cikin saba ba iyaye inda uwarta ta ce katta yi kuma ta zo tana yi abin da kike bai saba ma iyaye ba an ce a mai iyaye biyayya ne cikin abin da ba saban Allah ba ne to kuma kin yi mata magana saban Allah ne domin matar uba matsayin uwa take Na haka in kika yi mata magana to kin saba ba Allah kuma kin saba mata in kika wulakanta ta kamar kin wulakanta mahaifiyarki mahaifimar da kike yi abu ne mai kyau ki ci gaba da mu'amala da ita a matsayinta na uwa amma ba tare da mahaifiyarki ta sani ba kuma ki iya iyawarki ki fahimtar da ita gaskiya ta gadi kuma wanda yana da cikin kurakuran da ake samu a cikin al'umma baki daya su kishin mata ba za ka bar su ba ba za ka hana su ba wallahi gidan annabi ma an yi kishi amma a yi kishi na hankali ke ce kike ganin kishiya a gurin ki amma fa waɗannan yakin naki matsayin uwa suke wato uwa take a gurin ku daina ka haka rikicin da bai shafi yara ba kuna sa yara za ku mutu ku bar yaran nan da rigima ba mamaki ke ɗin nan ki mutu ya zama ba ki ke tashi ke tashi ke ɗin nan tashi kina surutu tashi tashi duka ke za ki mutu da nini na kurti tashi tashi duka ba ke ba wannan ke da kike wage wage eh tashi ki fito ki tashi ki a ƙa'idar musulunci matar uba matsayin uwa take matar uba matsayin uwa take ina fata an gane Allah ka bani ikon mu gyara wannan kuma tana yin sallar tahajjudi ne amma da iyaki idan ta kabbarta sallah za ta karanta fatiya sai ta danna waya ta yi karatu idan waya ce karatu ta yi karatu karatu maɗishi ta ji za ta yi ruku'u sai ta tsaye da karatun sai ta yi ruku'u idan ta yi tasbihin ruku'u sai ta ɗago idan ta ɗago ta tafi sujjada in ta gama a farko a raka'a ta biyu kuma sai ta ƙara dannawa yaya hukuncin sallar ta yake lokacin na karanta wannan tambayar sai da ni mamaki na ce kai in kana karantawa za ka ji abu kuma za ka ga wani abu yanzu yin waɗannan masail ɗin ko su maluku aka tambaya ba su fanta ba da a zamanin su maluku babu irin waɗannan kayan ne. gaskiya wannan ya nuna ba ki karatun sallah ba don ba ke kita yi karatun ba wani ne ya yi karatun wani ne ya yi karatun wata za ta yi cewa to ai ana bin liman sallah to wannan ai ba liman ba ne da aka abin da wannan take yi kuskure ya halatta in ba iya karatu ba kuma kina so ki yi sallah mai tsawo to abin da ya kamata gare ki in kin iya a ka ki in ba ki iya ba ki bude qur'ani in ma ba ki ko an buɗe qur'ani ba ki iya ba surar da kika iya ki maimaita ta ki kaddara kin iya qul lawo. to sai ki karanta qul lawo ko dari misali ki faɗa ki maimaita in kika ji kin gaji ta ki ruku amma abin da kike yi na danna karatu idan aka yi karatu mai tsawo ki sai ki ruku kuskure ne ba daidai ba ne Allah ka ba ni ikon gyarawa wannan kuma yana tambaya ne akan mutum ne zai baka bashin kuɗi ka yi kasuwanci abin da ya ragu wato abin da eh, ka samu riba sai ya zama kana kaga ya dace ka bashi kyautar wani abu za ka iya bashi wannan kyauta to a shari'a duk mutumin da zai baka bashi ko ya baka bashi ya zama sanadiyar wannan bashin za ka bashi wani abin amfani to wannan in ya ci wannan abin ya cire ba Mazala sallallahu Alaihi wasallam yana cewa kullu ƙarfi jarra naf'an fahuwa riba. Duk bashin da ya jawo wani amfani, to wannan amfanin ya zama riba. A shekul albani Allah ya mishi rama ya ce hadisi ne ba'ifi, amma malaman musulunci sun ɗauke shi a matsayin ƙa'ida. Baya halatta mutum ka bashi aron kuɗi sai kuma ka zagayo ka ce to wani na baka aron miliyan biyu ko eh tirala kan ba da aron motar ka a ɗabi'ance zai baka motar ko ba zai baka ba zai baka ina za ka dele da to Allah ka dawo ka so min gawayi zai so ko ba zai so ba to idan ka anshi wannan gawayi ko kai amfani da wata fa'ida sanadiyar bashi to wannan abin ya zama riba amma idan kai karan kanka ne ka anshi bashi sai kuma kai ma wanda ya baka bashi hidima to ana jin tsoron wannan hidimar kuma ta zama cin hanci ya zama lokacin biya baka biya ba shi kuma ya kasa me yi maka magana da aka duk wanda ya ci bashi a cigaba da mu'amala ta bashi in ya biya alhamdulillah in bai biya ba in mishi magana ya biya wallahu a'lam Allah ka bada ikon gyara alaran miya muna nan aya ta 61 za mu tashi ta 62 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت نعم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيت ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا قل أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسلمين مفسدين ayoyin da suka gabata Allah madaukakin sarki ya hana musulmi ya lalace ya ma addinin shi rukun nan kashi kuma Allah madaukakin sarki ya hana musulmi ya yi rudda akan addinin shi kana musulunci ka bar musulunci ko kuma kana hidimar addini ka daina hidimar addini sa'annan musulunci ya hana ka ɗige kana goyon bayan kafirai musamman yahudi da nasara domin su ne sharrin makana na baya ga dangi to a nan ma sai Allah ta'ala yake gaya ma annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa kaɗan daga cikin miyagun ɗabi'un yahudawa mutane ne masu kutse mutane ne masu gaggawa mutane ne masu hanzari wurin sabon Allah duk inda ake sabon Allah yahudu su ne a gaba to kada musulmi kuma ya lalace yana kwaikwayon su yana biyayya a gare su yana jibintar al'amarinsu cikin miyagun ɗabi'unsu Allah ya ce wata rawa kasiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aslihim as-suhr labisa ma kanu ya'malu wata rawa kasiran minhum Allah ya ce zaka ga da yawa yawa a cikin yahudawa ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yusari'una fil ismi yatasabaquna fil irtikabi al ma'asillah zaka ga suna yin gaggawa wajen yi ma Allah sako duk abinda Allah baya so yahudawa suna yin kokari su yi shi da ainihin ƙetar iyaka, ai, wai ba da runa hududihi, suna yi wayubadiruna ila ta'addi hududi. suna yin gaggawa wajen keta dokokin Allah wa aqlihim musukta kuma suna dagewa da mai da hankali da gaggawa gurin cin haramu mimma a lahum wa harrama alaihim duk dokar da Allah ta'ala ya halasta ko ya haramta zaka ga Yahudawa suna ƙetare iyaka suna kikketa ta ومن ذلك الاعتداء الاعتداء على حقوق المخلوقين daga cikin nan da yahudawa suke yi ƙetare iyaka game da haƙƙoƙin halitta wa aklu amwal bil da cin dukiya ba tare da haƙƙi ba cin dukiya da ɓarna kan rashuwa kamar cin rashuwa cin hanci wannan ɗabi'a ne na yahudawa duk lokacin da mutum ya rasa addini duk lokacin da mutum ya rasa addini za a shi ya zama ɗan ta'adda kuma yana cin haram shi yasa kuke ganin ilimin addini shine gata ga kowa duk wanda bai da ilimin addini ina mai tabbatar maka in ya tashi ta'addanci kare ba zai ci ba ka kalla abin da kidnapper sunan nan suke ko a cikin ramadanin nan kilif yana yawo na wani bawan Allah da suka kama shi an sa mishi mari kaman bawa ga bindigogi sun kewaye shi ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ga duka ga gora wulaƙanci ƙara mutum da azumi a bakin shi to duk al'ummar da aka bata ba ilimin addini wallahi tallahi idan ta tashi ta'addanci abin zai baka mamaki wannan shine dabi'ar yahudawa ƙetare iyaka kuma a yanka maka kuɗi suna dukan shi suna cewa za a samu kudi yana cewa za a samu nawa za a samu ya ce kuɗi da yawa saboda ruɗewa ma ya iya sa suka ce to a kawo miliyan hamsin ko ina miliyan kuma yake da miliyan na ce la kaddar Allah ba ma fata Allah ka kare kowane musulmi da shiga bala'i kaga shi ma da ya karatun addini ba su ma ba su karatun addini ba ne su rashin karatun addini suna yin zalunci shi kuma rashin karatu addini yana roƙonsu ai wanda ya san Allah in ya shiga bala'i bai kiran kowa sai wa ai lokacin da suke dukan ka ƙarshe ne mai rafi ko ka cika kalma da ka cika da kalmar shahada ma kar ka kira wani ya kawo maka agaji duk wanda kake cewa ya kawo maka agaji yana cikin gari ne sai an kwana an yi sannan kuɗin su zo sannan a sake ka shi Allah shine inna ma amru inna ma إذا أراد شيئا أن يقول له إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله يكي إنما أمره للي يدى الأمر الله يكي إذا أراد شيئا إن يمير وأن أبي يفعله أن يقول له كن فيكون زيتي أبن يكسر شيء يكسر شيء da aka ji lokacin da mutum ya shiga cikin bala'i ba ka da bukatar cewa ku taimake ni alhaji ka kawo min baba ka dukkan kyale su wallahi kai ta kiran sunan Allah kai ta kiran sunan Allah kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana subhanallah kana alhamdulillah kana Allahu akbar kana la hawla wala quwwata illa billah kana la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah biyu ko dai Allah ta'ala ya sa sunan Allah ya daki zuciyarsu su kyale ka ko kuma wannan kiran sunan Allah da kake yi ya fusata su su kashe ka da sun kashe ka kai mutuwar shahada akan shahada wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa a ci haramun a ƙetare iyaka to Allah ya ce wannan rasa filan minhum za ka ga da yawa yawan su yusari ko na ismi suna yin gaggawa wajen aikin zalimi wal'uduwa da ƙetar iyaka wa aka yi musushe da cin harama da bisa ma gano ya amalu Allah ya ce tur da abin da yahudawa suke aikatawa na cin haramun da kuma ƙetara iyaka ai wallahu ai wallahi la bisa al'amalu ma kana haula il yahudi ya'maluna ya'maluna lahu fi musara'atihim fil ithmi wal na rantsai da Allah tar da aikin da yahudawa suke aikatawa na yin gaggawa wajen saƙon Allah da kuma cin haramu. Idan aka sami Yahudawa suna yin laifi don menene babu malamai a cikinsu, idan aka samu wasu suna yin laifi don menene babu malamai, aikin malamai idan su ga ana yin laifi su hana. Kuma hana wannan ta fuskoki daban-daban. Akwai hannun da hannu za ka sa, akwai hannun da baki za ka yi, akwai hannun da kuma kyamaci a cikin zuciya. ka'ida ta ilimi in aka ga ana yin ba daidai ba ba a yin shi misali yanzu kuna cin kasu sai da muka tsaye da karatun muka fi da wata yarinya tun da na zo na zo na cike surutu da kawarta to a ka'idan musulunci ana karatu alkurani shiru ake duk wanda ba zai yi ladabi a gurin bai kusa saboda qur'ani hurumin alkur'ani ya fi hurumin kowa ba a ganin barna a yi shiru abin da ya fi ƙarfinka kake bari amma abin da bai fi ƙarfinka ka ba ba za ka bar shi ba yara ne suka tafi ba da tarbiyya a gida a tsawatar musu shi yana wata magana yana cewa ita tun yana danye ake mene idan kabari ya bushe in ka za ka tankwara shi mai zai faru karewa zai yaro ne ya fara shaye-shaye a taka mai birki ya bari yaro ne ga ya fara raina iyaye a taka mishi birki ya bari yaro ne yake fitowa unguwa yana cewa ba ubar da ya isa a tare a taka mai birki in ba haka ba kona garin zai ƙora garin zai yi ba ka taba gani wani ɗan ta'adda da ya gagari duniya a rana ɗaya ba giraduwal yake gagarar mutane to da da an ga ana yin barna to ba a bai shi sa kuke ganin malamai suke bakin jini kullum sai sun ce a bai kullum sai sun kuma karka ɗauka malamai suna cewa a bar laifi ne wai don dole a bari a'a ana cewa a bari ne domin in su ma malaman ba suke a bari ba su ma masu laifi ne shi yasa anan sai Allah ta'ala ya zargi Yahudawa akan yin shiru da suka yi wato malaman Yahudawa Allah ya zargi su saboda suna ganin Yahudawa suna sako ba su hana su ba me Allah ya ce laula yanhahum rabbaniyun wal ahbar an qawlihim ithma wa aklihim as-suhr لبيس كانوا يصنعون الله تعالى يقول لولا ينهاهم الربانيون جاما دي malamai rabbaniyuna humul ulama Alhukama, hukama al rabbuna alladhina nasa bi almi al qabla ina ba dai manyan malamai masu hikima masu ibada waɗanda suke yi ma mutane tarbiyyar ilimi daga ƙarami zuwa babba su ne malami rabbani malamin da yake yana da ilimin addini kuma yana da hikima kuma yana da ibada shine malami rabbani kuna fahimta ba kowane malami ake ce mishi malami rabbani ba sai ya sifofi guda uku ya zama akwai ilimi akwai hikima akwai ibada sannan siffar shi yana bin abubuwa a hankali karamin ilimi sannan je babba waɗannan su ne ake ce malamai rabbaniyun malamai masu wa'azi wal ahbaru da manya-manyan malamai waɗanda suke ba da fatawa domin malamai wa'azi daban masu fatawa daban Wannan rashin gane wanda ya sa ku ga muna shan wahala a Najeriya a Najeriya ba a bambance malami rabbani da malami wanda yake ya kai matsayin fatawa akwai malamin da iyakan karatun shi firamare akwai wanda iyakan shi sakandare a akwai iyakan wanda iyakan shi jami'a za ka ga a tsarin boko akwai wannan amma mu a tsari na addini mun saki wannan sai ka ga yaro ustazu ɗan ƙarami sai ka ga yana ba da fatawa manya-manyan fatawoyi wani yana da ƙarancin shekaru akwai matsalar da samun ƙarfin kwakwalo shi yanzu yaro ɗan ƙarami da bai balaga ba yaushe za ka tambaye shi a hakamun jima hukuncin hukuncin jini bai ma balaga ba to wanda ma ya balaga babban malami yana taka tun da baya al'ada ballantana ƙaramin yaro yaron da bai yi ba bai yi ba bai yi ishimawi ba bai an arba'unan nauyi ba kawai an buɗe wani majalisi na bukari ya je yana zuwa shi ma zama malami mai bada da fatawa zai iya rabon gado la akwai malamin aji akwai malamin wa'azi akwai wanda sai kuma masail kiba manya-manyan matsaloli zai iya bada da fatawarsu to sai manzo Allah madaukakin sarki yake cewa ne isa malamai rabbaniyai da al-ahbar al-ahbar sune kuma al-ulama ul-kibar manya-manyan malamai zu ilmin wasa ma'abota ilimi mai faɗi me isa suna ganin yahudawa ba su hana su an ƙaunihimul ism ga maganganunsu na zunubi wa aklihimul suhuka da cin haramun labi isa ma kanu ya Allah yake tar da abin da suka kasance suna aikatawa asut shine aklul malil haram kan rishwa kamar rashawa yanzu ku duba yadda rashawa ta zama abin da ta zama a ƙasar nan ‘yan sanda cin rashawa castelia cin rashawa rosfabti cin rashawa malaman jami'a cin rashawa kowa sai ya cin rashawa yanzu a hukumomin ƙasar nan akwai wata hukuma wacce ita an ƙirƙire ta ne ta hana cin hanci to kuma ita ce tafi kowa cin hanci in ka tafi custom cin hanci in ka je immigration cin hanci yau in kana son passport ka tafi gudun immigration sai a ce maka ba booklet nawa ne ake yin passport a farashin gwamnati ila dubu talatin ila ashirin ila hamsin na manta ko nawa ne a farashin gwamnati idan ka ce wannan za ka biya sai kai wata shida fasfo ɗinka bai fito ba amma yawan ka ba da dubu ɗari da hamsin sai kun fasfo ɗinka ya fito kafin yamma a kuma ce ba bukle a sha akwai bukle ɗin siyarwa ake to don ne ba za a yi wa'azi a daina ba admission yaro mai ci jiya abin da ake nema na point ya samu amma sai da bai samu admission ba amma sai ka ga wani wanda bai kai shi point ba ya samu admission saboda waɗanda suke ba da admission ɗin an su ba mu ce kowa yana yin haka ba amma akwai masu wannan ba daidai ba cin rashuwa masifa idan ana yi wajibi ne malamai su haka Allah ya ce labi sama kanu yasna'u tar da abin da suka ƙirƙira suke aikata ai labi sassaniya ma kana yasna'uhu ha'ula'ir rabbaniyun wal ahbar an tarkihim nahi kathir min al-yahud alladhina yusari'una fil ithm wal udwan wa aqlihim as-sut yago wannan tarkin ba fa ana yin tarbaye ga su yahudawa da nasara aya ta farko da bisa ma kanu ya amalu tun da abin da su yahudawa suke yi na cin riba da cin rashuwa da gaya ma Allah bakan magana Allah ya yi tun da su to malamai ma da suka ga ana yi suka yi shiru su ma da su ina za ka gane ƙwar'ani su magiyar kan hanya ne fyaɗe yaro fyaɗe babba wanda ya yi laifi tun da shi wanda ya ga ana yin laifi ya yi shiru tun da shi a harshen alƙwar'adi da ka iyaye da yawa tur da halayen kuna ganin 'ya'yanku suna yin ba daidai ba kun yi shiru kun kyale yaro ya fara shaye-shaye a ce kuruciya ne ai zai bari ai ba a son shi ne wanda ma ya matsa mishi shi ne ma abin zuri to Allah ya ce labisa ma suna ona tur da abin da su malaman suke yi na yin shiru suna ganin an yi barna ba su harna ba Allah ta tsare Allah ya ci gaba da haka ya yi mana miyagun maganganu na Yahudawa bari ku ji wata bakan magana da suka gaya ma Allah ne Allah ya ce wa qalat al-yahud yadullahi maghlula qullat aydihim wa lu'inu bima qalu بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب ya الله مدوكتي الصركي يجي وقالت اليهود suka ce yadda Allahi magulula hannun Allah a jamke wai Allah marowaci wai Allah ne marowaci wa ƙarfin yahudu yadda Allahi magulula suka ce yadda Allahi hannun Allah a jamke ai wa qalatil yahudu alayhi min allahi ma yastahiqun yahudawa duk abin da ya tabbata Allah ya musu na azaba muna roƙon shi musu sura cewa inna allaha yabqalu alaina wai Allah yana musu ruwa wai Allah ne marowaci wa yahbisu aqa'ahu Allah yana jamke kyautai shi wa yaqbidu khayrahu anna Allah yana rinse alheri shi wa Allah bai mai yahudawa da yini ta'ala Allahu amma qala a'da'ullahi uluwan kabira sarki ya tabbatar ma Allah game da abin da makiyan Allah suke faɗa Allah ya girmama ya fi karfin wannan abun to da suka ce ma Allah marowaci sai Allah ta'ala ya ba su al'amsa Allah ya ce gullat aidihim hannunku shine aka damke ai qubibat aidihim anil afad wal khayl wal ihsan yahudawa su ne aka damke hannunsu babu marowata kamar yahudawa babu waɗanda ba sa kyauta kamar yahudawa babu waɗanda ba sa alheri kamar yahudawa babu waɗanda ba sa kyautata ma na kusa da su kamar yahudawa Allah ya ce bi ma qalu kuma an tsine musu sakamakon wannan magana da suka yi suka ce ma Allah marowaci kuma wallahi ba wai asalin yahudawa ba ko yan boko akida babu marowata kamar su duk mutumin da ya yi boko bai san Allah ba Ai ana faɗa a wani tafsiri da muka yi a cikin Ramadan nan nan kwana biyu ko uku na ce akwai masu kuɗi ‘yan boko a ƙasar nan akwai su a jihar nan ta Kaduna akwai su a garin nan na Zaria amma ba za ka taɓa ganin asarin dukiyarsu ba da wahala ka gama shahurin ɗan boko mai kuɗi ya gina ma Allah masallaci ku je ku kalli masallatan garin nan kaf mafi yawanci waɗanda suka gina su wallahi tallahi ɗan kasuwa ne ba ‘yan boko ba ga misali haruna ɗanja da ya gina mana wannan tamfatsaitsan matsalacin ɗan boko ne ko ɗan kasuwa ɗan kasuwa ne matsalacin juma'a na baba tireda ɗan boko ya gina ko ɗan kasuwa ɗan kasuwa ne matsalacin dandali wanda umar faruku ya gina ɗan kasuwa ya gina ko ɗan boko ɗan kasuwa ne Matsabartar dambo da ake kwantar da musulmi in sun mutu ɗan kasuwa ne ya sadakarta ko ɗan boko ɗan kasuwa ne mafi yawancin ‘yan boko a ƙida marawata ne marawata ne amma sai ka ga ya ɗiri ‘ya'yan shi an tafi germany an tafi eh, wajen lagos an tafi dubai an tafi ingila sai ka ga ɗan boko malam ya kasa gina ma Allah masallaci amma ya tafi ingila ya sai gida wannan gidan fankasa ya sai ka biya mishi haraji gidanka ne sai ka biya mai haraji sai ka biya kudin wuta sai ka biya kudin ruwa sai ka biya kudin mai gadi sai ka biya kudin karnuka sai ka biya kudin fulawa ya kashe kudi a gurin amma masallacin unguwar bai ginu ba gidansu na gado a wulaƙance saboda ya ɗibi ɗabi'un wanda ya koyi karatu a gurinsu su ne yahudawa da wahala ka ga ya yi karatun boko bai san addini ba ya ma addini aiki idan muka ce da wahala ba mu ce duka 'yan boko marowata ba ne amma mun ce mafi yawancin 'yan boko marowata ne mutum da ɗan uwan shi ma zai zo ne ni ba baka gaya mun ba ni ba na son haka ni ina da tsari wani yana da tsari ko ba za a zo a cikin gidan shi ba kanwar shi ta isa ta je gidan shi ba wallahi sai matar shi ta wulakanta ta kanwar uwar shi idan ta zo da ƙazanta ta zo daga ƙauye wallahi tallahi ba za a bude mata ba ta zauna a falo ba saboda asalin yahudawa sun fi kowa rowa babu wanda ya kai su rowa sai Allah ya ce gullat aidihim su ne aka damtsa aka damtsa hannunsu ba sa kyauta ba sa alheri ba sa kyautatawa su yahudawan da waɗanda suka ɗauki ɗabi'a irin tasu Allah ya ce wani inu ma kalu ai wa uridu min rahmatillahi ta'ala kuma aka kore daga ramar Allah bi ma kalu sanadiyar waɗan bakar magana da suka gaya ma Allah kuma wanda yake nuna maka Allah ta'ala ba a gaya ne magana ya shiru duk wanda ya gaya ma Allah baka sai Allah ya mayar mai da amsa ba wai dan ya isa ba a'a dan Allah ya hana 'yan baya su yi irin wannan to tunda sun ce hannun Allah da fakakke ne sai Allah ya ba su amsa su sun ce hannun Allah shi kuma Allah ba hannu gare shi ba hannaye gare shi me yake بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله يتي بل يداه آآ أنا يد الله مبسوطتان شربت سكي ينفق كيف يشاء الله ينا يكوتا يندي يكي ashe kuma ya nuna ashe Allah yana da hannu Allah yana da mene hannu ya aka maka gane yana da hannu shi Allah yake yana da hannu kuma mu a aƙidar mu ba ma ma Allah tashbihi kun ba ma ma Allah ta'tili mu ba mu shabbiha ba akwai alu tashbe da alu ta'aqi alu tashbe su ne cewa hannun Allah irin hannun dan adam alu ta'aqi su ne cewa ba hannu Allah yake da shi ba ƙarfi Allah yake da shi a'a mu in Allah ya ce yana da hannu mun yadda yana da hannu amma wani irin hannu sai mu ce ba irin namu ba kuma babu hannun da ya kama da Allah saboda Allah yana cewa wallahi al-masalu la'la fi samawati wal ard na wa huwa al-aziz hakim duk wani misali da za ka yi to na Allah shine a sama na Allah shine a sama ba ka mutunta Allah da wani kuma a halittar Allah da koyi na Allah babu wanda ya kama da Allah laita na ليس كمثله شيء نعم وهو السميع البصير الله يجي ليس كمثله شيء باب ولا أبدا يكما لنا الله نعم إذا أتت الله ينادى أنه فكيد الله ينادى أنه أما بأي الناس ولا يجي أكيده يزي تنبيك kowa ne yana da hannu ko da mutane shi to akwai hannun kujera da hannun da hannun kujera iri ɗaya ne kowa yana akwai bakin kasuwa da bakin gida bakin kasuwa iri ɗaya ne akwai bakin titi da bakin gida bakin titi iri ɗaya ne amma sunan fa shi ke Allah yana da hannu yana da hannu ya yanki shi ya sani sai abin da annabi ya mana ƙarin bayani annabi ya mana ƙarin bayani cewa kilta ya dai yami hannayen Allah guda biyu ne kuma duka da dama ne bai da hannun hagu to duka waɗannan hannayen na Allah a shimfiɗa suke yusibu kaifa sha yana bayarwa yanda ya ga dama fa huwa alwasi'ul fadl Allah shine mai yalwal falala jazilul ata'i mai gwaggwaban kyauta lakinnahu yu'ta wa ubi bihaqqi ma taqtadi hikmatuhu subhana sai dai a hakan Allah yana bayarwa kuma yana hanawa ga abin da hukuncin shi hikimar ta hukunta akwai wanda babu abin da ya daidai da shi sai galauci akwai wanda babu abin da ya daidai da shi sai arziki kuma Allah ta'ala in ya zai ba kowa kuɗi barna za a ba zai a ce kowa ya kuɗi ba ba zai yi kowa da abin da yake so ya samu ba domin shi Allah ya san halitta da Allah zai shimfiɗa arziki a ban ƙasa barna za a ولو ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو بسط الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض نعم ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولو بسط الله الرزق لعباده لعل ذي الشمس الأرض قبائل فلبغوا في الأرض لا تترك إياكاني أبنك kai wata biye da take mijinta ai saboda talauci mafi yawancin mata da kaga suna wa mata mazajen su biyayya wallahi saboda ba su da shi ai in za ka mika to ka isa in ba za ka mika ba ba ka isa ba shi yasa shi karan kanshi da Allah yake maza su ne tsayayyu a gida ya faɗi hikimar ya faɗi sirrin me sirrin wa أنفقوا من أموالهم دعونا تفرقوا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض نعم وبما أنفقوا من أموالهم الله يأتي الرجال ماذا جاء قوامون على النساء سوني سكي ينصيوا إذا سيوا ميدكا زماتا bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda falalar da Allah ya masashin su akan sashi sai ce wabi ma an faƙo min amwalihim da kuma kudin cefa ne da suke bayarwa don matar da take ciyar da gida ta biya haya ta biya kudin makaranta ta biya nefa wallahi ne gidan ya yi kaɗan ta tambaye shi zuwa unguwa unguwa bai isa ta tambaye shi ba da aka za ta tsuda ƙiyarta shi yasa kake ganin Allah ya ki mafi yawancin mata su yi kuɗi mafi yawancin masu kuɗi maza ne domin idan aka ba su suka samu dama su ba su iya samun dama ba namiji ne yake da arziki amma ba zai taɓa nunawa ba amma mace wallahi duk masu da ba taɓa samun dubu biyar ba Rana ta samu dubu hamsin nan sanda ta ɗauka ya mata security ba ta tafi ita kaɗai ba za ta dinga jin ita wata tsiyari to Allah yana da arziki amma don duniya ta zauna lafiya sai ya ba wani ya hada wani ya ba wani da yawa ya ba wani kaɗan to nan sai Allah ya ce bari ya dawo ga ya musu su yahudawa hannayen Allah ma ba su fata ni a shimfiɗa suke yunfibu kai sai sha Allah ta'ala yana kyauta yadda yake so irin kyauta Allah za ta irga su ai Allah ta'ala yana cewa wa wa atakum min kulli ma salih wa من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله تعالى يتي وآتاكم من كل ما سألتموه الله يبارك duk abin da kuka roƙe shi ai jiya mun yi wata addu'a ko da Allah cin ku akwai wanda ya ga wannan addu'ar ko ba ku ni dai wallahi na gani wallahi ni na gani in dai karo ki Allah wallahi sai maka wa ataku min kulli ma salatu ku yadda ba ku roƙai ba ko kuma ku roƙai kana ganin kai abin da yawa a ce duk wanda ya zo nan Allah ya bashi sai wata ga ta wannan taron namu ina Allah yana bayarwa wa ataku min kulli ma salatu shi sa su dai a cikin kalmomin shi masu daɗi yake cewa in ya yaba Allah ya yaba Allah ya ma Allah kirari sai ka je yana cewa wani kulli ma fa'alnaka rabbana a'taytana wa Wani kulli ma fa'alnaka rabbana a'taytana yana cewa ya Allah duk abin da muka roƙe ka ka ba mu wallahi mu ma duk abin da muka roƙe Allah ya ba mu duka ba wani abu wanda Allah bai ba mu ba domin ko da baka gan shi ba akwai shi ko baka gan shi ba akwai shi to sai nan Allah ya ce wa ata kunyin min kulli ma sa'altumu Allah ya ba ku duk abin da kuka roƙe shi domin in kai ka roƙa ba a baka ba babanka ya roƙa an ba shi in ko an ba babanka an ba wa in ta'uddu ni'matallah idan kuka ce za ku irga ni'imomin da Allah ya muku la tuhsuha za ku irga ba ko za ku irga ba ku duba wani hikima na Allah akwai abubuwa da yawa da Allah ya babu ba mu roƙe shi ba misali Wani ne ya taɓa roƙon Allah ya bashi safarin a jikinsa kowa yana da safarin wanda da yi ɓalle sai ka yi sama in Allah ya ga dama sai ya tsaye da safarin ɗin ba za ka taɓa yin tsalle ba sa'an nan ko aiki Allah zai ɗaura maka sai aikin da ya san gangan jikinka zai iya ɗauka shi sa daidai da lankwasawar gabanmu Allah bai ɗaura mana ibada ba sai ibada da gabanmu za ta iya lankwasawa da Allah ya san muna iya ruku'u saboda bayan yana tankwaruwa ya sani ruku'u bai ce ba amma da Allah ya san in mun bankara mu kifa ta baya ba za mu iya ba sai Allah bai ce mime ibada mu bankara ta baya ba ku ba sanin da kyau Zan abin da ta Allah ya baka akwai hikima to Allah kai mana abubuwa da yawa ko da yahudawa suna ganin a baya muke mu muna ganin a gaba muke domin babban abin da Allah ya ba mu shine musulunci da imani da haka ko da yahudawa sun soki Allah ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira bal ya dawo mabsuqata ne fi ku kaife sha babban sahabi Abu Hurairah Allah ya kare da bai shi hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ya inna yamin Allah mal'a halin Allah na dama a cike yake la la yadhibuha nafaqatun kyauta baya tauye abin da yake hanun Allah saha'ul laili wannan nahar Allah shine mai yin kyauta da daddare yayi kyauta da rana ara'aytum ma mungu منذ خلق السماوات والأرض yanzu aka iya lissafa abin da Allah ya bayar na kyauta tun daga halittar samai da kasai zuwa yau ai ba abin da Allah ta'ala ya kyautar ba in aka lissafa kuɗin da aka kashe miki daga ranar da uwarki ta ɗauki ki, kuɗin a da ta je asibiti da kuɗin awo da kuɗin operation da cs da kuɗin rago da rigar suna da itace da abin da aka kashe miki da yirbasin makarantarki da kuɗin makarantarki da karyawar ki safa da rana da daddare da kuɗin bure da kuɗin yawon sallah in aka kirga miki kuɗin da kika ci tun daga farkon zuwan ki duniya zuwa yau sai hankalin ki ya tashi to ina ga abin da Allah ya kyautar tun daga halittar sammai da ƙasa zuwa yau to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ara aitu ma faqa mungu khalaqa samawati wal ard yanzu zaka iya gano abin da Allah ya ciyar tun daga lokacin da ya halicci samai da kasai fa inna la yanqusu ma fi yaminihi abin da yake hannun Allah bai taba rabuwa har abada وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا الله يتي كما لله لا علينا أبين مكا سوكر مكا نع القرآن يا كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم زي قال دلميا يهوداوا cikin mata tughyanan wa kufran da kafirci ai inna kaseeran min al-yahudi min haula al-yahudi lalle da yawa yawan waɗannan yahudawa ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yazzaru da istima'ihim alquran alazima duk qur'anin da suke yi yana ƙara musu tajawuzan li hududillahi ƙetare dokar Allah wa kufran bil da kafir ce ma gaskiya wato idan mutum ya zama tantirin ɗin iska ko wa'azi ma tun zira shi yake tun zira shi yake shi sa ba a so mutum a bari ya ƙure ya kai ƙololuwar kafirci da saɓon Allah ko wa'azi kai mai wallahi ba zai ji ba ina fata an gani ai a wani karin bahushi magana da bahushi yake cewa ne ne farkon karin magana wai karo ta ji mai wa'azi sai kai wai sai kai karuwa ma'ana wai sai kai kai ma'ana can abin da za ka gaya mata ba za ta ce ba to shi ne wani ya fi da kasirar minu ما أنزل إليك من ربك أبيانا وكفرا الله تعالى يا فقير وانا ممونة هي أساس أشير صوت التوبة وإذا ما أنزل سورة وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا نعم فأما الذين آمنوا آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون نعم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرين نعم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون الله يقول إذا ما أنزلت سورة باللغة عند عكا سوكت دوت السورة Baminu minu ma'akin su man ya kula ayyukun za ta tuwa yi imana daga suna ta tuwa cin kwane ne wannan surar ta kara mashi imani fa na amun waɗanda suka yi imani fa za ta tun imanin ƙwarhani kara musu imani yake. wa hum ya suna yin bushara a tsakaninsu wa amman labi na fi kulubihin marabun amma waɗanda a cikin zuciyarsu akwai cuta ta kafirci da munafinci da yahudanci Ba za da kuma rikisan gilarin jisi sai ka kara musu kazanta a kan kazanta wa ma to mu kafiruna su mutu kuma suna kafirai Allah ta tsare shi alqur'ani raka ne ga mu'minai kamar ne faɗa cikin suratul isra'i wannan da wani min alqur'ani ma huwa shifaa نعم ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله يكي وننزل من القرآن موسى الله إن جاء الله منا سوكر وارد على القرآن ما هو شفاء أبن ديكي ورثاني ورحمة كما رحمة للمؤمنين المؤمنين su mummine ƙwar'ani waraka ne a gare su su mummine ƙwar'ani rama ne a gare su amma azzalimai kafirai fasu kai ba ولا يزيد الظالمين إلا قصارا قرآن بايا كارا بكاجر كوري دع الظالمي كوري دع فاسقين كومي في أقارا الله تعالى مزمان في نعم أقارا أولا قلت شوائي قل هو الذي قل هو قل هو للذين آمنوا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آمنوا آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك في ضلال مبين الله يكي قل يا مسلم هو للذين آمنوا هدى وشفاء شيء القرآن وأن يستيقظ إيمان شريعا يقوم ورقاني والذين لا يؤمنون ولد في إيمان وفي آذان وقر أو كن كنن أقوى وندوء وهو عليهم عمى كما صوم مساكين أولئك ينادون من مكان بعيد waɗancan su ake kira daga guri mai nisa a shayi ƙwar'ani yana ƙara wa mumini imani tantirin ɗan iska ƙarfatar da shi yake to su yahudawa idan aka saukar da alƙwar'ani to wannan alƙwar'anin ƙara ya su yake cikin ɓata wane zidan na tasirin minun ma'u zai laita mai rabbi ka kubu kufa Allah ya ce wa alƙaina bai na humula adawa ta wal babba ila yau mulkiyama muka sanya adawa da kiyayya a tsakanin yahudawa da nasara ila yau mil kiyamata har a yi tashin alkiyama kullum cikin faɗa suke a tsakaninsu ko ya kana dan suna faɗa da mu to a tsakaninsu ma ba su zauna lafiya ba Allah ya ce kullama auqadu naran lil harbi afaha Allah duk lokacin da suka ruru ta wutar fitina sai Allah ta'ala ya kashe ta duk lokacin da suka ruru ta wutar fitina sai Allah ta'ala ya kashe ta ku kalli abin da suka zo faɗa Najeriya da Niger lokacin da aka yi juyin mulki a Niger suka dingi rura wutar fitina aka dingi tunzara shugaban kafa ai aka yi ma Niger hari ai ayi kaza ai ayi kaza ai ayi kaza wanda da an yadda an yi yakin na mutanenmu ne za su cutu tunda muna makwabtaka da su jihohinmu na Sokoto da Kebbi da katsina inda suke boda da nijar mutanen ne za su cutu to duk lokacin da suka ruru ta wutar fitina Allah ta'ala ba zai taba bari wutar ta ruru ba sai Allah ya kashe ta kuma anan za mu yi addu'a ta musamman ga malamanmu musamman malamanmu na addu'a kuma zan yi addu'a ta musamman ga mahaifina malam salu alarma Allah ya gafarta mai wallahi tun muna yara in aka yi karatun allo wani lokaci sai mu ji ya ce a karanta kullama sai mu ce kullama auqadu naran lil harbi asfaha Allah sai a karanta so bakwai sai a shafa a tashi kun san su alarmoni sun san sirrin alqur'ani duk bala'in da ya taso za su kalli alqur'ani da kyau su ga wace aya ce take maganin wannan bala'in sai su yi amfani da ayar sai ta kashe wannan da haka lokacin da aka yi rikicin zangon katab wannan addu'ar aka yi ta yi lokacin da aka yi rikicin kafancan wannan addu'ar aka yi ta yi in aka yi juyin mulki wannan addu'ar ake ta yi amma muna yara ba ma ganewa sai daga baya da muka tashi sai muka gane sirrin ai a nan na gaya muku wata addu'a da wani ya rubuto a gaya mai addu'ar samun mulki ai alarmomi suka gano wannan ayar wata aya ce wala wannan رضوا ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله نعم إنا إلى الله راغبون حتى يأتي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله ورسوله جاء إيه؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله جاء سنة جدا أبين الله يا Allah da kuma abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su a cikin ayar sai Allah ya ce wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu na Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah da manzansa za su ba mu daga falalashi inna ila Allah ragibuna mu gurin Allah muke mika kokon barawa wallahi gardi da ya san ayar nan sirrin ta Allah yana ba da kuɗi ko in gardi ya ji bai da ko kobo wurjin yake yi حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راجعون حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راجعون إذا ما تكرر كتاب القرآن ذاك حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون فهو عقيد النبي يرى دري أنا أبو أروجع النبي يبادع أبو أما النبي يا رسول ba a roƙon shi domin shi ne yake kar a roƙai wai za su halta fas'alillah in za ka yi roƙo za ka roƙa Allah to idan kana so Allah ya maka wata ni'ima ta dukiya in ka kalli Al-Ƙur'ani da kyau sai su kalli wata aya ce ta alaka da abin sai su roƙi Allah da shi sai su ce hasbunallah Allah ya ishe mu na Allah min fadlihi Allah zai ba mu daga falalar shi inna ila Allah buna mu gurin Allah muke mika kokon barin wallahi duk wanda ya surfa wannan addu'ar sai kaga Allah ya biya mishi bukatar shi to nan ma idan fitina ta taso kawai addu'ar za su ce suna maimaita wannan ayar sai su ce kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah tun lokacin da suka rurruta wutar fitina Allah madaukakin sarki yana difashe wutar fitina Allah ya ce wa yas'auna fil ardi fasada suna yin kokarin waƙa barna a ban ƙasa wallahu la yuhibbul muftidina! Allah madaukakin sarki baya son masu barna ai wallahu ta'ala Allah madaukakin sarki la yuhibbu haqula baya son wadancan li'annahum muftiduna domin mabarnata ne wala yuhibbu kullu mufsidin min al-yahudi wa ghayrihi Allah wa ghairihim Allah bai san kowane mabarnaci a cikin yahudawa yake ko ba yahudawa yake ba bal yabghuduhum Allah yana fushi da su Wasai, sayjazihim an zalika kuma Allah zai musu fakayya da abin da suke aikatawa na farna Allah nake roƙo ya gafarta mana kuma ya yafe mana kuma ya sa duka biyan aljanna abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh